a yan kwanakin nan dai lamarin ya soma ma lafawa to amma kuma yayin da ma ka soma murna da alamun bakon da aka raka ya komo inda yanzu matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa ya kunno kai a wasu sassan jihar Adamawa ɗaya ma daga cikin jihohin da balahirar Boko Haram ta fi shafa a Najeriya kamar yadda ma rahotanni suka tabbatar wasu yan bindiga da ake kyautata zaton cewa masu garkuwa da mutane ne yanzu haka ma sun soma addabar al'ummomin yankin kananan hukumomin Fufore da Jada inda suka yi diren mikiya a kauyen Iware da ke kusa da betibare da ke tsakanin Fufore da Jada inda ko bakwai suka kashe mutum tara a gida guda ba kuma kananan yara bakwai da suka sace shirin gani da ido sun ma bayyana cewa a cikin dare ne ma a kai wannan farmaki inda yanzu haka al'ummomin yankin ke ma cikin zaman ɗaɗɗar to dare suka je suka rufe eh, su a wuri suna kashe mutane karafa tsakanin iwa ne sunan kawai amma ta kawo da beki ne wajen beki gere tsakanin eh, su fore da da jihar local government can su ce su ce su ce su kai masu hali su ce sai su biya kaza ko su kama yanzu ma an kama yara wajen guda bakwai wanda an kama su da su kuma ko kai yanzu ko kuma ne ko mai fasa hannunsu Wato in suka zo su sukan kama yara su sai an ba su kuɗi. Sai an ba su kuɗi, sai kuma ba ba su kaje su kuma. Sun kama yara wasu yara kenan sun tafi da su. Sai eh, sun kama wasu yara, to sai kuma sun kashe mutane guda tara. An ce family ta sun gama da family mutum biyu da da haɗu yutu na kai ji. Kuma mai cani ne sai dai dai dai daga ya kai gaske su goma shafu gaske. Wallahi sun gama da shi sai ko ma mai gado ma babu. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta bakin ta Esme mana Abubakar wanda ko ta tabbatar da faruwar lamarin ta ma buƙaci al'umma ne da suke sa ido a yanzu. Sun sake canza sabon salo da wajaje ne wanda ba mu san da irin wayannan kuma amma wanda kake da masana kuma za su sake sa ido ta wannan wajajen ba mu sake canza dabaru don mu ga mun dakile kamar da muka dakile na bangaren su gefen kongo nan da wasu wasu ƙananan ƙauyuka da ke wannan wajen muna nan je muna kan bincike muna don samu sannan suna a hankalin Allah yadda za mu gano su kuma yadda muka muka kama yankin muna nufa muna ta kokari a kai. Kamar wani kira za ku wa al'ummomin waɗannan yankuna da lamarin ke faruwa yanzu? Eh, abu mafi muhimmanci shi ne su dinga kula da duk inda za su tafi kuma da so samu ne kar su dinga tafiya ka tafi hakan nan kasance irin guda mutane biyu ko uku hakan musamman dan eh, irin lungula-lungula na kuma mutane masu hannu da shuri hakan nan su dinga lafiyar da yadda za su tafi. A baya ma dai irin waɗannan 'yan miniga sun taɓa garkuwa da wani ɗan majalisar dokokin jihar da ke wakiltar mazabar Tango da maganin tsohon shugaban hukumar EFCC Malam Nuhu Ribado da wasu da dama wanda ko sautari sai an ma biya kuɗin fansa ne kafin a sako su. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.